أعاذني وأجادني الله وإياكم من النار أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل تبيض وجوهنا يوم نلقاه تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم يجمعكم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أيها المصلون عباد الله إن الله تبارك وتعالى سيحاسبنا على كل شيء على الصغير والكبير قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أصحاب القلوب السليمة والعقول الواعية عرفوا أن الله لهم بالمرصاد فعرفوا أنه لن ينجيهم إلا لزوم المحاسبة ومطالبة النفس ومحاسبتها على الأنفاس والحركات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تعمل يا مسلم يا عبد الله هذه الآية التي أشارت إلى تقوى الله فيما مضى من عمرك من الأعمال والنظر والمحاسبة فيما قدمت لآخرتك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية قال الفضيل بن عياض رحمه الله من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في يوم القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه داء وحضر إن آه، وحسن منقلبه ومآبه ومن لم يحاسب نفسه ومن لم يحاسب نفسه دامت خسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي سيئاته وأكيس الناس من دان نفسه وحاسبها وعاتبها وعمل لما بعد الموت واشتغل بعيوبه وإصلاحها عباد الله ينبغي للعاقل أن يكون له في يومه ساعة يحاسب فيها نفسه كما يحاسب الشريك شريكه في شؤون الدنيا فيكون لا يحاسب الإنسان لا يحاسب الإنسان نفسه في سعادة الأبد وشقاوة العبد قال ميمون بن مهران رحمة الله عليه لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه فبداية المحاسبة عباد الله أن يقيس العبد ويوازن, بي ويوازن بين نعم الله تعالى عليه من عافية وأمن وغنى وبين ذنوبه فحينئذ يظهر التفاوت فيعلم العبد أن ليس له إلا عفو الله تبارك وتعالى وكلما عرف الإنسان ربه حق المعرفة عرف أن ما معه من البضاعة والطاعة مهما عظمت وكبرت وزادت لا تساوي شيئا ولو جاء بعمل يدخل مزرعة أحد الأنصار ويرى طائرا يطير من شجرة إلى أخرى فيتأمل ويقول هنيئا لك يا طائر ترد الشجر وتأكل وتشرب وتموت ولا حساب ولا عقاب يا ليتني كنت شعرة في صدر عبد مؤمن وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاطب نفسه كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أني سمعته وبيني وبينه جدار وهو يحاسب نفسه ويقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ والله لتتقين الله عز وجل أو ليحاسبنك الله ويكررها وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة هي نفس المؤمن لا تلقى المؤمن لا تلقى المؤمن إلا, يحا إلا يعاتب نفسه ويقول ماذا أردت بكلمتي ماذا أردت بأكلتي والفاجر يمضي قدما, قدما لا يعاتب نفسه عباد الله على المؤمن أن يحاسب نفسه فالطاعة رأس الأمر والمعاصي هي الخسائر والنوافل هي الأرباء وليعلم أن كل نفس من أنفاس العمر من, أنف من أنفاس العمر نفيس آه، نفيسة يمكن أن يشتري بها كنزا من كنوز الجنة فهذا الربيع ابن خثيم رحمه الله تعالى كان له تحت سريره حفرة كلما رأى من نفسه إقبالا على الدنيا نزل فيها وكأنه في قبر ويصيح ويبكي وكأنه في عداد الموتى ويقول رب ارجعون رب ارجعون ثم يصعد من الحفرة ويقول يا نفس ها أنت في الدنيا فاعملي صالحا ويقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى مثلت لنفسي كأني في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأطوف في وأطوف وديانها وأعانق أبكارها ثم مثلت لنفسي وكأني في النار أكل من زقومها وأشرب من حميمها وأصيح بين أهلها ثم قلت يا نفس أي دارين تريدين قالت أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا كي أنال الجنة فقلت يا نفسي أنت في الدنيا فاعملي صالحا عباد الله عباد الله من فوائد محاسبة النفس أنها تذكر الإنسان لقاء الله عز وجل ها هو الأحنب بن قيس كان يجيء بالمصباح ويضع أصبعه ثم يقول حس يا حنيف ما حملك على ما فعلت يوم كذا ويوم كذا ألك قدرة على النار ها هو يزيد الرقاشي رحمة الله عليه يقول كان كان يحاسب نفسه كل كل يوم ويتذكر الآخرة ويقول ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت من ذا يصوم عنك بعد الموت من ذا سيتصدق عنك بعد الموت من الموت طالبه ومن القبر بيته من الدود أنيسه من, من التراب فراشه من منكر ونكير جليسا ثم يقول أيها الناس ألا تبكون وتنوهون على أنفسكم ما تبقى من حياتكم ثم يبكي بكاء شديدا يا مسلم يا عبد الله حاسب نفسك حقوق الله هل وفيتها حقوق العباد هل أديتها ما حالك مع الصلاة التي تؤديها بشروطها وأركانها ما متى آخر مرة بكيت من خشية الله ما حالك مع كتاب الله عز وجل يقول الحسن البصري رحمه الله في تحت قوله تعالى ولقد ذرأنا ولقد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فقال تحت هذه الآية يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر فإذا مت طويت صحيفتك حتى يوم القيامة فيقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ثم قال عدل والله من جعلك حسيب نفسك قال مالك ابن دينار رحمه الله تعالى مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تذرى تحسد فتب إلى مولاك من قريب فوالله ما ظلمك من جعلك حسيب نفسك بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والحكمة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبقدرته تتنزل الخيرات والبركات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم عباد الله فها هي السنوات لم تزل تمر كما تمر حتى تجعل الرضيع شابا والشاب شيخا ولم تزل تفر حتى حولت الأخضر يابسا والروض قفرا وجعلت للشعر الأسود بالشيب الأبيض وللظهر المستقيم بالإعوجاج وللأذنان المتراصة بالتساقط وللنظر بالعمى كل شيء حالك حالك إلا وجهها عجيب أن يفرح المرء أن يفرح المرء ويسعد كل من صرم عام من الأعوام وكيف يفرح وهو جزء من عمره وهو جزء من عمره قد انقضى وولى ولن يعود أبدا أما كان الأولى أما كان الأولى به أن يحزن فإنه كلما مرت دقيقة أو ساعة أو يوم فقد اقترب من الموت قال أبو الدرداء رحمه الله تعالى يا ابن آدم ضع الأرض بقدمك فإنها عن قليل تكون قبرك يا ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك يا باين الله مسلاتا باين <coughs> غوديا ga Allah tabaraka wa ta'ala salati da aminci su tabbata ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku bayin Allah masallata ina ma kaina wasiya kuma ina muku da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin ita ce mafi girman wasiya kuma ita ce wasiyan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kama mutanen farko ya kai wa mutanen ƙarshe ya ku bayin Allah masallata ina mana wasiya baki ɗaya da magabatar gabatar mu da kawunan mu ayyuka na ƙwarai ayyuka na gaske ayyuka masu albarka wanda dalilin wannan ayyukan ainihin fuskokinmu za su yi haske a ranar da za mu haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala ranar da dukiya ba za ta yi amfani ba ballantana ka ba da cin hanci ranar da 'ya'ya ba za su yi amfani ba ballantana ka yi alfahari da dangi sai wanda ya jema da Allah tabaraka wa ta'ala da zuciya tsarkakakkiya kyakkyawa wanda babu shirka babu laifi a cikinta ranar da wasu fuskokin suke yin fari Allah ka samu na cikinsu ranar da wasu fuskokin za su yi baki Allah ka kare mu ranar da kowanne rai za ta sami abin da ainihin ta aikata in alkhairi ne ta girba alkhairi in sharri ne ta girba sharri ranan da ainihin Allah tabaraka wa ta'ala zai haɗa mu baki ɗaya mutanen farko da mutanen ƙarshe ranan da mai ciki take ainihin haifar da abin da ke cikin cikinta ko da lokacin haihuwan bai yi ba ranan da mai shayarwa take yar da abin shayarwanta ranan da take miyar da ainihin jinjiri ko kuma yaro ya koma ainihin mai furfura ya ku bayin Allah wannan ita ce ranar kiyama ya Allah ka soyantar da imani a cikin zukatanmu ka ainihin kawata imani a cikin zukatanmu ka ainihin kare mu daga kafirci da fasikanci da kuma sabanka ya Allah ka sanya mu cikin shiryayyu ya ku bayin Allah masallata ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al kuma za mu sanya ainihin wato ma'aunai na adalci da gaskiya a ranar kiyama babu wata rai da ainihin za a cuce ta kai ko da daidai da ƙwayar komayya ce ainihin za mu yi hukunci kuma ya isa mana mu zamto ainihin mu ne masu hisabi ya ku bayin Allah mu masallata ubangiji tabaraka wa ta'ala zai yi mana hisabi akan dukkanin abin da muke yi karami ne ko babba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wanda yaka aikata aiki ko da daidai da ƙwayan zarra ne na alkhairi to zai ga wannan abun Haka nan kuma aka san haka duk wanda yaka aikata dukkanin wani aiki na sharri ko da daidai da ƙwayan zarra ce ko da daidai da ƙwayar komayya ce zai ga wannan aikin ya ku bayin Allah masallata lallai ma'abota wato zuciya warkakku tsarkakku wanda babu rashin lafiya na ƙeta da hasada da shirka a ciki da kuma ma'abota hankali tatacciya wanda babu wauta babu harigido da har magaga a cikin hankulansu lallai sun san cewa ubangiji tabaraka wata'ala yana madakata yana jiran zuwan bayin shi kuma sun san cewa babu abin da zai kwace su a wajen allah tabaraka wata'ala sai yi wa kansu hisabi da kuma dagewa wajen aikata aiki ta'ala ya sa ana kiyaye shi ubangiji ta'ala ke cewa ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ci tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyaye dokokinsa sannan kuma kowace rai ta yi duba ta ga menene ta gabatar don gobe kiyamanta ta sani cewa in alkhairi ne alkhairin za ta samu in sharri ne sharrin za ta samu Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyaye dokokinsa inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai ba da labari ne game da abin da kuke aikatawa ya kai bawan Allah mai sauraro na ka duba wannan aya yadda ta yi ishara zuwa ga ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala cikin abin da ya gabata na ayyukan mu aini da kuma abin da muka ta da da lahiran mu Umar ibn al-Khattab Allah ya kara mushi yadda yake cewa ya ku bayin Allah ya ku mutane kuma kan ku hisabi tun gabanin yi muku sannan kuma ku auna ayyukanku tun kafin a auna muku ita sannan ku shirya haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala a ranar da za a bujuro muku da ayyukanku baki daya saboda a wannan ranar za a bujuro da aikin bayi baki daya sannan babu wani abu da da zai faku babu wani abu da zai boyu ga Allah tabaraka wa ta'ala al-fudail ibn iyad rahmatullahi alai yake cewa duk wanda yake ma kan shi hisabi a nan duniya kafin a yi mishi hisabi wato a ranar kiyama hisabin shi zai zo da ainihin sauki sannan kuma duk tambayan da za a mishi wato ta amsan za su ke zuwa mishi cikin sauki sannan kuma makoman shi da matattaran shi zai zamto ainihin yayi kyau amma duk wanda baya ma kan shi hisabi hasaran shi za ta dawwama sannan kuma ainihin tsayuwan shi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala za ta tsawaita sannan kuma nadama na ainihin laifuffuka su ne za su jagorance shi amma mafi hankali mafi tunani mafi fahimta cikin mutane shine wanda yake ma kanshi hisabi yake zargin kansa sannan yake yin aikin kwarai don tanadin lahira don abin da zai faru bayan mutuwa sannan yake shagaltuwa da ayyukansa yana ƙoƙarin gyarawa ya ku bayan Allah masallata lallai ya kamata ga dukkanin wani mai hankali ya zamto ya ware wani lokaci a kullum yana ma kanshi hisabi yana kwatanta aikin shi na kwarai da kuma munana ya ga wanne ne sifi wannan zai sa yake tuna Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata muke yin wannan kullum kamar yadda ubangida yake zaunar da yaran kasuwan shi ya mushi ainihin lissafi kullum a gane riba a gane uwa a kuma gane ainihin hisabi idan za mu ke yin wannan a nan duniya game da dukiyanmu lahida ita ta fi cancanta a ce muna yin wannan da wannan ne maimun ibn mihran rahmatullahi alai yake cewa wato bawa baya kasancewa cikin masu tsoron Allah har sai ya kasance yana ma kanshi hisabi sama da yadda ubangida yake ma yaron gidan shi hisabi ya ku bayin Allah masallata farkon hisabin da ya kamata mu yi wa kanmu shine mu ɗauko ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana mu haɗa su da ainihin laifukansu mu duba ni'imomin da Allah ya mana ni'iman addini kasancewa mu musulmi ni'iman lafiya ni'iman zaman lafiya ni'iman wadata sannan mu ɗauko zunubanmu za mu ga cewa lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana tausaya mana ne kawai yana jin kanmu ne kawai amma da ba don haka ba an hallaka mu kuma duk lokacin da mutum ya san ainihin wato ubangijin shi cikakken sani a nan ne zai gane cewa lallai guzurin da ya da ɗa'an da yake yi duk girmanta ko da ya ta kai kuwa lallai wannan ba za ta kai komai ba inda a ce za a ke ainihin kiyastawa da wata rana ya shiga wata gona na ɗaya daga cikin mutanen madina sai ya ga tsuntsu yana shawagi daga wannan tushen bishiyan zuwa wancan tushen sai ya tsaya ya yi tunani ya ce hani allaka ya ta'ir wato ina maka barka ina maka barka ya kai wannan tsuntsu ga kanan kana ta wagi? kana kai kawo daga bishiya zuwa bishiya kana ci kana sha kuma za ka mutu amma ba za a maka hisabi ba ba za a maka ukuba ba ya ce kai tona ina ma a ce ni ne zan waye gari a ce wato ni wani gashi ne a cikin kirjin wani mumini wanda babu maganar hisabi a kaina idan abubakar na siddiq allah ya kara mishi yadda zai faɗi wannan wanda an mishi bishara da aljanna to ina ni ina kai ashe ni da kai mu muka fi cancanta da mai wannan hakanan idan mu duba Umar bin Al-Khattab Allah ya kara mashi yadda yana magana da ran shi yana magana da kan shi yana cewa kamar yadda Anas dan Malik ya karawaito mana yace wata rana tsakanina da Anas dan Malik kawai wato katanga ne sai na ji shi yana cewa Umar bin Al-Khattab mm, Umar bin Al-Khattab ne wannan Amirul Mu'minin sarkin musulmin duniya baki daya bakin bakin, tabdijan tabdijan wallahi la tattaqiyanna Allah azza wa jal yace wallahi tabbas ko dai ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma Allah madaukakin sarki ya maka hisabi Umar yana maimaita wannan ba so ɗaya ba ba so bi ba shi ma an mishi bishara da aljanna kuma dan aljannan ne to ina ne ina kai ashe mu muka cancanta da mi wannan الحسن البصري رحمة الله عليه كركش فدن الله تبارك وتعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة كم أن يرنس واد عينه الري وتتك عينه ميزرجين كنتا سيتي هي نفس المؤمنة أنا نفهم واتورا مؤمني كنا شيكو مؤمني بذاك تبا حدوا دا شيبا face sai ka samu yana ainihin zargin kansa idan ya ainihin yi magana ya ce me nake nufi da wannan maganan ce domin za a min hisabi akan ta abinci zai ce wannan abincin ya aka yi na same shi domin ya san za a mashi sabi ranar kiyama shi ko fajiri shi ko fasiki shi ko wanda ba mutumin kirki ba a ko da yaushe tafiya yake gaba gadi babu ruwan shi bai ma damu da wannan ba baya zargin kan shi yana ganin yana tafiya ne akan daidai ya ku bayin Allah ma masallata lallai ya wajaba akan mumini ya dinga yi wa kan shi hisabi domin wato duniyan nan kamar kasuwa ce wato yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da'a shine jarin mutum sannan kuma saban Allah da zai yi shine asarar shi sannan kuma nafulfuli da zai yi shine nan riban shi saboda haka kowace rai ya kamata ta sani cewa dukkanin wani numfashi daga cikin numfarfashin da mutum ke yi a cikin zuciyarsa wannan numfashin mai tsada ne wannan numfashin mai mahimmanci ne da wannan numfashin zai iya saya ma kanshi wata taska daga cikin taskokin aljanna ya ku bayin Allah masallata mu duba arrabe Ibn husayn rahmatullahi alai yake ce ya kasance a ƙarƙashin gadon shi da yake kwanciya ya haƙa wani rami kamar kabari duk lokacin da ya ga zuciyan shi ta fuskanci duniya tana neman barin lahira sai ya sauka a kan gadon shi ya shiga cikin wannan ramin ya fara lissafa kanshi a cikin matattu yake ihu yana kuka yana cewa ya Allah ka maida ni duniya ya Allah ka maida ni duniya daga bisani sai ya hauro ya dawo kan gadon shi sannan ya ce ya ke raina hal anti fi duniya ha anti fi duniya gaki a cikin a cikin duniya fa amali saliha ki aikin alkhairi ka ji magabata na kwarai ba irin mu ba hakanan ma idan muka duba ainihin wato ibrahimu taimi rahmatullahi alai yake cewa ina zaune sai na kwatanta ma kaina ainihin kamar gani a cikin aljanna ina cin 'ya'yan itacen aljanna ina cin kayan marmarin aljanna ina sha daga cikin koramanta sannan kuma ina ainihin shawagi a cikin kududdufinta da ainihin wato fadaminta sannan wato bayan wannan sai naka kwatanta ma raina kamar gani a cikin wuta ina ci daga cikin itatuwanta sannan kuma wato ina sha daga cikin wato ruwan zafinta mai hamami mai tafasa sannan ina ihu a cikin tsakanin yan wuta nake cewa ya ke raita wacce gida kike so a cikin wannan guda biyun wancan ta aljannan ko kuma wannan duniyan sai ran nashi ta ce a ran ila duniya fa a'mal saliha ni na fi son na koma duniya na aikata aikin alkhairi don na ainihin samu aljanna sai nake ce ma raina an tafi duniya fa'amali saliha ai ga kinan a cikin duniya sai ki aiwatar da aikin alkhairi ya ku bayin Allah ma masallata na daga cikin fa'idan yi wa kai hisabi wato tana tuna ma mutum haɗuwan Allah tabaraka wa ta'ala idan mu duba al-ahnaf ibn qais rahmatullahi alai ya kasance yana zuwa da fitilla mai lagwani mai zafi sai ya ɗauki yatsan shi ya ɗora akan wannan fitillan sai ta ƙona shi sai ya fara kuka ya ce ya ke raina me yasa ki aikata laifi kaza me yasa ki aikata laifi kaza shin kina da ikon da za ki dauki ainihin bala'i da masifan da ke cikin wutar jahannama in an sake a cikin wutar a cikin hakanan idan muka duba Yazid ar rakashi rahmatullahi alai ya kasance yana yi wa kanshi hisabi sannan kuma yana tuna haruwan shi da Allah tabaraka wa ta'ala ranar kiyama yana cewa wai haka ya Yazid wato kaitanka ya kai Yazid waye zai yi sallah a madadinka bayan ka mutu wane ne zai yi azumi a madadinka bayan ka mutu waye zai yi sadaka a madadinka bayan bayan ka mutu wa ya kai yazid wanda mutuwa ke neman shi ruwa a jallo ya kai yazid wanda kabari shine gidan shi ya kai yazid wanda tsutsotsi shine za su sharbe shi ya kai yazid wanda ƙasa ita ce makwancin ka ya kai yazid wanda munkar da nakir su ne abokanan ka. da ƙarshe sai ya kama kuka ya ce ya ku bayin Allah shin ba za ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba a cikin abin da yake rage muku na ainihin kwanakin duniya saboda haka sai mu kiyaye mu kula ya kai dan uwa kama kanka hisabi ka tambaye kanka ni ma in tambaye kaina cewa shin haƙoƙin Allah tabaraka wa ta'ala da yaka ɗora mana mun sauke shin ainihin wato haƙƙin bayi mun sauke mun ba su kamar yadda yake a shari'a sallah da Allah yaka farlanta mana shin mun yi ta tare da sharuɗanta da kuma cika rukunanta shin yaushe ne ka taɓa zama ka ainihin tuna wato girman Allah tabaraka wa ta'ala kai kuka sannan kuma yaya halinka yake tare da iyalinka yaya halinka yake tare da karanta littafin Allah tabaraka wa ta'ala al-hasan al-basri rahmatullahi alai karkashin wannan ayan da Allah ke cewa wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu har zuwa fadin Allah ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yake cewa ibnu adam ya kai dan adam an shimfiɗa maka an buɗe maka littafinka na ainihin ayyuka na alkhairi ko na sharri sannan an wakilta maka mala'iku guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu ɗayan na daman yana rubuta alkhairanka na hagun kuma yana rubuta ainihin dukkanin sakuranka da laifukanka saboda haka ka yi duk abin da kake so ko dai ka yi kaɗan ko kuma ka yi mai yawa amma ka sani cewa kana mutuwa za a nannaɗa wannan littafin aikin naka sai kuma ranar alkiyama saboda haka sai ya karanto faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah zai ce karanta littafin ka kai da kanka kai da kanka yi kanka ainihin hisabi wannan magabaci yake cewa lallai adila wallahi man ka hasiba nafsak wanda ya sanya ka ka zamto mai makanka hisabi kai da kanka wannan ya maka adalci kai matuka kenan wajen adalci haka nan Malik ibn Dinar rahmatullahi alai yake cewa maka fit taura a rubuce yake tabbatacce ne a cikin at duk abin da ka yi za a yi maka kuma duk abin da ka shuka shi za ka girba sannan kuma ka tuba zuwa ga ainihin Allah majibancin al'amarinka ya ce wallahi na rantse da Allah ma maka man ja'alaka hasiba nafsak wanda ya sanya ka ka zamto mai yi wa kanka hisabi bai zalunce ku ba ya ku bayin Allah masallata lallai wannan shekara na hijira tana dab da karewa domin juma'a mai zuwa za mu samu kanmu ne a sabuwar shekara ya kai dan uwa kama kanka hisabi ba wai ka ɗauki ainihin wannan sabuwar shekaran ranar hutu ba ranar sharholiya ba ranar gwangwajewa ba ranar rashin hankali ba kama ka tsaya kama kanka hisabi ka duba a shekarar nan da za ta wuce aikin alkhairi nawa kai aikin shardi nawa kai ka sa a zuciyanka yanzu da ka mutu in kai za ka ma kanka hisabi kana ganin za ka iya shigar da kanka aljanna in kai za ka ma kanka hisabi wata ka cancanta abin da ya kamata kenan ya ku bayan Allah masallata mu duba irin yadda kwanaki ke saurin tafiya shekaru suna gudu shekaru suna tafiya ta mayar da ƙaramin yaro ya koma saurayi saurayi ya koma tsoho kuma ba za ta guce tana gudu ba waɗannan kwanakin tana miyar da wato ɗanye ya koma bushashe kore ya koma ainihin wato bushashe sannan kuma tana sanya gashi baki ya koma ainihin fari sannan tana sa kashin baya da yake miƙaƙƙe ya koma ya lankwashe yau da gobe kenan sannan kuma haƙwaran da suke tabbatattu akan ainihin dasashin ga sun koma sun zama sun zube sannan tana miyar da ido ya koma ainihin makawo haka al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ku bayan Allah masallata lallai akwai abin mamaki akwai abin al'ajabi akwai gabanci mai yawan gaske kwanakinka na raguwa amma kana walima kana walima kana fati kana cewa a ayi congratulating ɗinka wai ka ƙara kwana ɗaya ko ka ƙara shekara ɗaya kamata yayi ka zauna ka ainihin damu ka shiga cikin kunci ka shiga cikin halin wayo Allah halin ƙaƙa na kayi halin ni'yasu ka duba ka ga cewa shin aikin ka zai kai ka aljanna ko ba zai kai ka ba amma ka zo kana walima kana asaran kuɗi kana yin abin da Allah bai ce ba manzansa sallallahu alaihi wasallam bai ce ba Abu Darda rahmatullahi alai yake cewa cewa ya kai ɗan adam ka taka ƙasa a hankali ka taka ta da ƙafan a hankali domin nan kusa wannan ƙasan zai zamto shine gidanka sannan kuma ya kai ɗan adam wato wato duk lokacin da wani yini ya tafi ka sani cewa wani shashin bangaren jikinka ne ya tafi ya kai dan adam lallai kana rusa shekarunka ne kana ruguza su tun daga ranar da mahaifiyanka ta ka haife ka saboda ka yaku bayin Allah masallata mu dage mu aiwatar da ayyuka na alkhairi mu roki Allah tabaraka wa ta'ala tabbatuwa akan aikin da'a mu roke shi dacewa akan bin tabarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ala fa sallu wa sallimu ala rasulil huda wa qad amarakumullahu bi dhalika fi في محكم تنزيله حيث قال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 وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم آمنا في أمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله